22 ga watan shawwal hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 29 ga watan august shekara ta da sha 2013 a ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam al-hafiz abdullahi bin abdullrahman al darimi a makandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna karkashin kitabul muqaddima littafi na musamman da malamin ya gabatar a farkon wannan littafi na shi domin shimfida da sharan fage ga wasu al'amura da ke da matukan mahimmanci a musulunci wanda ya kamata mutumin da zai nazari akan ahkam da suka zo a cikin kowane irin littafi ne to ya samu kyakkyawan masaniya dangane da annabin shi da kuma littafin da yake karantawa manzancin da yadda al'amarin ya samo asali da kuma irin halin da annabi ya iske mutanen duniya a wancan lokacin wannan zai jagorance ka wajen fahimtar irin gudunmawar da annabi ya bayar wajen canza duniyan dan adam daga rayuwa irin na dabbanci zuwa rayuwa irin wannan da ke ganinta kyakkyawa don a lokacin da annabi ya iske mutane a jahiliya tafiyan bata ta ɗara daga tafiya na dabbanci ba mun gano wannan da kyau ko tafiya ce wacce ake yin ta babu kai gado ba gaba ba baya amma annabi sai ya zo ma rayuwan da wani irin kyakkyawan saiti Allah madaukin sarki ya samu dace to karanta irin waɗannan muqaddimat da malamai kan yi dangane da abin da ya shafi rayuwar annabi tun farko har zuwa ƙarshe to yana ƙara haska kama al'umma yadda ya kamata su fahimci nagartan musulunci da ingancin wannan sako da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi Allah ya samu dace za mu tashi babu kaifa kana awwalu sha'anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan babi zai yi mana magana kai tsaye dangane da wai ya farkon al'amarin annabi ya fara ne wannan sha'ani wannan harka ta manzanci wai ta yaya ne ta samo asali ta fara ga annabi wannan babi da abin da zai zo a cikin babin ba wanda zai iya maka bayani sai in shi annabin da waɗanda suka rayu tare da shi suka raga ganin abubuwan ban mamaki akwai ɗaya daga cikin yaran sayida khadija al-kubra wanda za mu zo za mu karanta za mu ji bayani kai tsaye daga bakin shi lokacin da suke tafiya fatoci ƙasan sham tare da annabi kai wannan saurayi ya ga abin da ya gani abubuwan ban mamaki na khawarikul ada abubuwan da suka saba a al'adance ba kasafai ake ganin su ba wallahi diya gansu in suka je suka zauna a wani waje inda gaba ɗaya in bishiyoyin da ke wajen ba su wuce bishiyan ƙaya irin na sahara ba amma sai ga bishiyoyin gaba ɗaya sun miƙe rassunansu sun yi faɗi sun yi tsawo sun zo sun yi wa manzan Allah inuwa suna tafiya sai ga girgije ya sauko yana masu inuwa mai sanyi a lokacin da suke tafiya a matsanancin zafi na sahara haka ya rika dakon wannan labari yana zuwa yana kyankyasa da khadija sai ya zama ita fa ba ma irin riban da ake samu ya fi kayatar da ita ba irin waɗannan labarai da wannan amintaccen yaron nata yake zuwa mata da shi dangane da manzancin annabi su suka fi ƙayatar da ita to za mu jona da wannan da abubuwan da suka faru da annabi a lokacin yana halatu siba lokacin yana yaro lokacin yana matashi lokacin bai kai ya komo ba lokacin cd ya ga abu amma shi ma bai fahimtar ma'anan wannan al'amarin ashe kenan tun daga wannan lokacin ne allah maraukin sarki ke shirya annabi din ya iya karban saƙon da za iya kawo mashi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya samu dace malaiche akhbarana nu'aym ibn hammad haddathana bakiya an bahir an khalid Ma'adan ma'dan haddathana abdurrahman ibn amr as-sulami an utbah ibn abdullah an abdussulami Haddasa haddathahum وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له رجل wannan sahabi na annabi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne wani mutum ya ce da shi kaifa kana awwalu sha'anika ya rasulallah wannan al'amari na annabta wannan al'amari na ma'ujizozi da suke ta faruwa a hannunka muke ji da gani waya suka samu asali ne mun fahimci wannan da kyau ko don duk abin da ka gani ko to akwai abin da ya samar da shi kuma yana da asalin faruwa to yi al'amarinka ya samu asali ya rasulallah ƙala sai annabi ya ce kanin haɗinati min bani sa'ad ibn bakarin ya ce uwar goyona ta kasance mace ce 'yar kabilan banu sa'ad dan bakar domin su larabawa a can lokutan baya har zuwa zamanin musulunci da abin da yake a yanzu ma to su suna da al'ada na in mace ta haihu ba ta shayar da ɗanta sai dai ta ba da shayarwa mun gano wannan da kyau ko wannan wata al'ada ce da musulunci ya zo ya karba kuma ya tabbatar har ya gina wasu hukunce-hukunce a kai wanda idan muka zo babukan da ke magana kan fikihu za mu ji hukuncin shayarwa za mu ji hukuncin ɗan da ya sha nonon wata da alaƙan wannan ɗa da 'ya'yan wannan matar da alaƙan duk abin da zai biyo bayan agona da sauransu a wannan babin za mu tattauna insha Allah to su waɗannan mata musamman waɗanda suke rayuwa a karkara yadda ga matan ƙauye a yau sukan yi farin ɗango su shigo cikin birane suna neman aiki na sussuka na sirfe na wankau na sauran al'amarin gida na yau da kullum kafin al'amarinsu ya lalace su mai da harkan ta zama bara to a wancan lokaci a jahiliya suna shigowa cikin gari ne suna neman a ba su sana'an shayar da 'ya'ya wannan shine abin da suke kuma kan shi suke har zuwa dosowan farko-farkon musulunci da bayan musulunci har abin da ya kama zuwa yau to lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna da kyakkyawan masaniya mahaifin shi ya rasu ita ko mahaifiyar shi bai wuce 'yan shekaru a duniya ba ita ma Allah ya mata rasuwa to amma shi annabi ya zo duniya ma yana maraya ne sai ya zama sai dai tallafi na uwa da sauran 'yan uwan uba su ne wanda suke tallafa mata da kuma tallafa mishi to sai ya zama kowace mace daga cikin waɗancan mata na karkara da suke shigowa gari don neman aikin shayar da 'ya'yan mutane to so take ta sami ɗa wanda ya fito gidan gata ma'ana gidan masu kuɗi ko gidan wasu attajirai wanda za a biya ta kuɗi da tsada to kasantuwan duk sauran abokan tafiyan halima sun samu irin wannan gidan da suke bukata ita kuma sai allah maɗaukin sarki ya sa gidan talakawan ma da masu kudin ba inda ta samu wannan aiki na shayarwa duk macen da ta zo gidan su annabi aka ce ai baban shi ya mutu zai ce dama na zo misali shan ruwa ne ko in gaishe ko sai ce ka dan ta san za ce ki yi saboda Allah dan abin da za a baki bai da yawa Halima as-Sa'adiyya malaman tarihi suka ce haka ta hakura ta ɗauki anzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa yarjejeniyar da aka yi da ita ta tafi da shi karkaransu shi na nabi yake cewa kanar hadinati ita uwar goyona mai shayar da ni ta zamanto min bane sa'ad bin bakarin ta fito daga kabilan banu sa'ad dan bakar ne fantalaktu ana wabnul lahafi bahamin lana ta ce annabi ya ce bayan da na tasa sai ya zama muna yawo kiwo da 'yan bisashen gidan kenan idan manyan samari sun fita da garke mai girma an bar 'yan kananan awaki da tumaki da 'yan raƙuma da shanu to mu muke zuwa 'yan saura na kusa da gida haka muna zuwa kiwon waɗannan dabbobi domin koyon wannan sana'a na kiwo da kuma kasantuwan a zamanin nan ba sa barin 'ya'yansu su taso suna zaman kashe wando suna kokarin nuna masu su nemi na kansu da kuma irin sana'o'in da ake a wancan lokaci to annabi ya tarbiyyanci da wannan tarbiyya yana da sana'an gi kuma yana taimaka ma iyaye yana taimaka ma waɗanda suke masu faɗa ne a kan shi a wancan lokaci shi yasa ya ce mun fito tare da ɗan wannan matar walam na'khuz ma'ana zadan amma wannan fitowar da muka yi sai ya zama ba mu ɗibo guziri ba ma'ana mun taho ne hannu rabbana cinda ɗai ɗan tafiyan da za mu yi inda za mu kiwon bai da nisa da gida kasantuwanmu ƙananan yara ne fakultu lokacin da rana ta fara ɗagawa kenan yunwa za ta fara sakarkaran uwar hanjinsu to annabi ya ce sai na ce ya akhi ya kai dan uwana izhab fa'tina bi zadin min indi ummina jika ka zo mana da abin karin mu. daga wajen uwarmu wannan yana nuni akan cewa ita halima bata nuna bambanci tsakanin annabi da danta ba kusan ma in ka lura da maganganu biyu da annabi ya fadi na farko ya ce ya akhi nabi yace ce izhab ila ummina yana nuni a kan cewa ɗauka ya yi ma ita ce uwar tashi kuma wannan kanin shi ne a haka suka taso domin su a wancan lokaci da mutunci yake da rinjaye a kan son zuciya ita mace in ta haihu a gida ko da ko akwai uwan ɗan a wannan gidan ba ta iya nuna bambanci tsakanin 'ya'yanta da 'ya'yan kishiyanta yaran sai su taso ma sai bayan girman su ne za a gaya masu cewa gafa mahaifiyanka yaro bai iya gane wace ce mahaifiyan shi wace ce ba mahaifiyar shi ba amma yanzu ɗa kafin ya iso duniya gaba ɗaya ma ya fahimci wace ce uwar shi saboda mata sun gama rikita duniya baki ɗaya da san zuciya da hassada da suka kalama kishi cewa wai kishi suke wannan hassada ne shi yasa ku ji tsoron Allah ku gyara wannan ɗabi'a mummuna yana daga cikin dalilin ci bayan ku a rayuwa baki da kun rikita mu al'umma kun rikita ma annabi al'umman shi ana son al'umma zama kullun a ɗinke suke kullun a cura a mulmula waje guda shine a dalilin saukar da wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu shin a cikin gida kun nuna wannan dunkulewa tsakanin 'ya'yanku ko kuwa yar kishiya da ɗan kishiya gaba suke kamar yadda kuma gaba kuke ku rikita uban ku rikita yan uwan shi ku rikita mai 'ya'ya da jikokin da za su zo har kan gida fa wai a yau gaba suke yana auren yar wancan ɗakin in ya shigo ya suke kallon mutunci ga wannan ɗakin to za ku kulla gaba ba za ku ga annabi ba Allah madaukin sarki ya kiyaye yace je ka wajen uwarmu ka zo mana ɗan abin karin kumallon mu fantalaka akhi annabi ya ce wannan dan uwa na wasu ya sheka sai tafi dan ya zo mana da abin da zamu ci wa makastu indal bahami yace sai na zauna wajen waɗannan bisashe namu fa aqbala ta'irani abyadani yace ina nan ina kula da dabbobin sai na ga wasu fararen tsuntsaye suna fuskantowa ka annahuma nasarani kaman mikiyoyi guda biyu faƙala sai annabi ya ce ahaduhuma faƙala ahaduhuma li sahibihi sanda suka zo daddani sai ɗaya daga cikin waɗannan halittu masu kama da tsuntsaye ɗaya sai ya ce ma ɗayan a huwa huwa shi ne wannan shi muke nema ƙalal akharu ɗaya sai ya ce na'am shine fa aqbala yabtadirani yace sai suka shiko gaba ɗayansa kaina kamar misali ka ga abin tsuntuwa abokin ma ya ga abin tsuntuwa ba sukan shiko kowa na son ya ɗauka ba to haka suka yi kaina kowa so yake ya fara cafkata fa'akhazani nan suka kama ni fattabahani lilqafa sai suka kwantar da ni akan kiyana ma'ana rigingina suka yi da ni fashakka batani annabi ce ina kallo suka fasa cikina sun mastakharaja kalbi suka ciro zuciyar wannan shine tiyata na farko da aka fara a duniya daga nan ne da tura suka karanta ingantaccen tarihi irin wannan sai suka fahimci idan dan adam ya samu matsala akan iya buɗe cikin shi har a ciro wata halitta daga cikin halittun jikin shi daga baya a koma a dasa ta kuma ya ci gaba da rayuwa a da in za a yi wa mutum tiyata irin wannan sai an mai alluran anesthesia ta ɗauke hankalin shi so da dama irin wannan alluran kan sa wani daga nan ya zarce kenan domin sai suka fahimci su yi wa mutum allura kawai da za su kashe zafin kaga daga baya su gano wannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an mai tiyata ido da ido ne yana ji yana gani sai dai kuma baya jin zafin abin da ake duka kenan duniyan dan adam bai kai wayewan duniyan faruwan mu'ujiza ga manzon Allah ba har yau kuna fahimtar wannan da kyau ku a ce amma tiyata yanzu yanzu amma yanzu yanzu ya warke sai dai ga alaman taban har yau adam bai kai ga wannan wayewan ba amma mai yiwa akan tafi kan isa Allah ya shiryar don yace sai suka ciro zuciya na fashaqahu sai suka tsaga wannan zuciyan fa akhraja minhu alaqataini sawadawaini sai suka ciro wasu yan gudaddacin jini guda biyu idan jini ya daskare ba yana zama guda haka ba kamar matsalmama da ake ciro ta a cikin cikin dabba to haka suka bude zuciyar sai suka ciro waɗannan baƙaƙen ababe guda biyu faƙala a haduhuma lissahibihi shi dai annabi na ganin ikon Allah yana kwanci sai yadda aka yi da shi sai ɗaya daga cikin waɗannan halittu masu kama da tsuntsaye sai ce ma shi e itini bi ma'in zoman da ruwan kankara faga sala bihi jofi da aka kawo wannan ruwan kankara sai ya wanke ciki na da shi baki daya sun makala sannan sai ya ce itini bi ma'i baradin ka zo man da ruwan sanyi ruwan kankara da ruwan sanyi ruwa ne guda biyu wanda suka kai matuka wajen tsafta da kuma iya tsaftacewa shi sa addu'an annabi in ya zo ma mamaci sai ce silhu silho adh-dhunubi wal khataya bil ma'i wa wal barat Allah ka wanke shi daga zunuban shi da ruwa da kankara da ruwan sanyi kuma fahimtar wannan da kyau ku ma'ana mutum ya samu sanyi ya samu aminci a cikin shi yanzu an annabi operation ne amma ruwan sanyi suka sa suka wanke cikin kuna fahimtar wannan da kyau ko kenan da yanzu mace za ta haihu ba ruwan zafi za a bata ta sha ba saboda matsala ne ake tunanin ya faru a cikin ku to abin da zai sanya wannan abin to zai kasance ruwan sanyi kenan saboda maryam ma a dokan daji abin da aka ce mata kenan ta ci ta sha wane ne ya dafa mata ruwan da za ta sha wannan lokacin ba ruwan da za ta samu na korama ta sha ba shi sa ya kamata a irin waɗannan abubuwan da muke karantawa murka ciccire abubuwan da za mu amfana da shi duk waɗannan abubuwan da ake cewa mata su sha ruwan ɗumi su sha ruwan kaza wa ina ya samu asali ne yana da dalili cikin alkur'ani da sunna da fatoyin magabata in bai da shin likitoci ne suka yi bincike ala sabila tajriba gwajin da suka yi a aikace suka gano cewa wannan abin yana da amfani duk amfanin shi bai kai wannan tajriban da aka yi a jikin manzon Allah ba cewa aka yi a kawo ruwan sanyi a kawo kankara da haka aka baka sanyaya al'amarin sai zama zuciyar manzan Allah ba ta ɗaukan wuta ta tafarfasa da fushi sai dai yakan yi fushi irin nashi kasantuwan shi ɗan adam amma fushi ya tasiri game da aikin shi da tunanin shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya haka saboda zafin fushi da zartar da abin da zuciya ta kunnu daga gare shi sakamakon fushi alama ne daga cikin alamar shedanci Allah madaukin sarki ya kiyaye fa ghassala bihi qalbi yace sai suka wanke zuciya na da wannan thumma qala sannan sai ɗaya ya ce gudan itini bisakina ka zo min da natsuwa ashe ta kanta natsuwa wata sinadari ce na musamman hatta yadda za ka rika kazar-kazar yadda za ka rika kai da komowa yadda za ka rika magana yadda za ka rika komi ana da bukatan ka da sa natsuwa kun gano wannan da kyau ku a komi shine kake ganin annabi yana da natsuwa ba su taba ganin mutum natsatsi irin shi ba kuna fahimtar wannan domin natsuwan mutum na sa al'umma su samu natsuwa game da shi wajen magana da zama da shi da amintuwa da shi to wannan yana daga cikin sinadari da Allah maɗaukin sarki ya sa ma annabi shi dangane da yanayin gudanar da rayuwar shi fazarrahu fi kalbi yace sai aka kwarara wannan natsuwa a cikin zuciyata sun maƙala a haduhu mali sahibihi annabi da yana kwance yana gani ikon Allah sai ɗayan ya ce ma ɗaya daga ciki hushu ka gwada shi fahasahu abin da yake nufi in za a yi operation ba ana fitar da zare da ake sa a ɗinka ba to a fitar da wannan yanayin da za a daidaita inda suka a yanka ɗin sai abu sai a ɗinki har annabi ya girma alaman inda aka yankan yana nan kowa na gani kuna fahimtar wannan da kyau kamar yadda aka yi mutum tiyata ai ana ganin alaman inda aka yanka ko to shine sai ce dinke shi fahasahu sai ya kama sai ya dinke tsab wa khatama alaihi bi khatamin nubuwa bayan da ya gama sai aka ɗauko stamp mun gano wannan da kyau ko kan sarki na annabta sai aka buga shi aka faɗan annabi to sai kasance kan sarkin a lokacin bai fito ƙara da duk wanda ya gani zai iya gane menene ba sai ya zama yadda jikin annabin ke girma haka wannan hatamin annabtan ke girma doso wanda yake yana kusantakan zamanin annabta rubutun da ke cikin wannan stamp ɗin shi kuma lokacin yake ƙara bayyana kun bayyance wannan da kyau ko to haka suka sanya mai wannan hatamin annabta to shi ne sai shi ɗaya daga ciki bayan da ya ƙare wannan aiki sun maƙala a haduhu mali sahibihi sai ɗayan ya ce ma abokin tafiyan shi iji alhofi kippatin ka ɗora shi a hannun mizani waje al'alfan min ummatihi fi kiffatin a ɗibi mutum dubu daga cin al'umman sha ɗora su a ɗaya ma'aunin a ɗaya ɓangare na hannun ma'auni ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ce aka zo da ma'aunin aka ɗora ne aka ɗebo mutum dubu cikin al'umma aka ɗora su ya ce fa'iza ana an duru ilal alfi ya ce sai gani ina kallon waɗannan mutane dubu fauki a samana ushfiku an ya khirra alayya ba'duhum ya ce ina tsoron kada ma wasu daga ciki su rikito a kaina saboda yarin jaye su wajen imani wajen natsuwa wajen ƙarfi wajen komi manzan Allah sama yake da waɗannan dubu ɗin faƙala sai ɗaya abokin tafiyan wannan da ya ce a auna sai ce lau anna ummatahu wuzinat bihi kai ba dubu ba cikin al'umman shi inda duk al'umman za a kwatanta da shi lamala bihim da manzan Allah ya rinjaye su kaf kun fahimci wannan da kyau ko yanzu ku kalli wannan maganar a ce yanzu annabi ya magana sai a ce ga wani malami yi magana wai har a fifita maganan malamai kan ingantacciyar maganan annabi yanzu akwai maganan wanda za a iya auna ta da maganan annabi zaro kulla kaulin inda kauli muhammadi ka bar maganan kowa inda aka ce ga ta annabi fama aminu fi dinihi kamo gamiri yanzu wanda yake da aminci cikin al'amarin addinin shi zai kama da wanda yake kan jifi irin shirin da aka yi manzan Allah kafin ya zama manzan Allah waɗannan baƙaƙen abin da aka ciro a cikin zuciyan shi a wani ruwa ya cewa suka yi rabon shaidan ne yanzu kai da malaminka da duk wanda kake tinkahon bi wane ne aka cire ma wannan raban shaidan wannan yasa annabi bai da son zuciya kwata-kwata dan dama son zuciya wata ma'aikata ne daga cikin ma'aikatan da shaidan ke amfani da ita wajen atar da jama'a a waye gari an gine ka akan son zuciya ko ka gini kanka akan son zuciya ko shi din ya iya mamaye zuciyar taka shi ke gudanar maka da ita kun ga wannan Allah sai kun yi taka tsantsan in ba ka ba za a waye gari al'umma su bata bat kuma ba san sun bata sai ka riga auna kanka kana auna waninka da annabi yanzu tun kafin ya zama annabin suna zuwa kiwon dabbobi yana yaro an gwada shi da al'umma kaf manzon Allah ya rinjaye kowa to ta yaya ne maganan annabi za ce ba za ta rinjaye na kowa ba ko ko kun san zuwan annabi da alkur'ani ya shafe dukkanin littattafan annabawan da suka gabace shi Allah da kanshi ya ce min qablu hudan linnas a da ne a taura da linjila suke shiryar da mutane amma a yanzu littafin shirya shine wa anzalal furqan Allah ce sai muka saukar da alfurqanu alqur'ani ne kadai yanzu ke shirye da al'umma to dan menene mutane suke hada annabi da wani kuna gane wannan da kyau ana cewa annabi ya ce sai wani malami wajen kokarin gyaran addini sai ya faɗi maganan ta ci karo da ta annabi to abinda da zaka sai ka ɗauki annabi kai aiki kai mai salati ka ɗauki na wannan malami kai watsi da ta bayan duniya kai mai addu'a to shi shikenan ka zo na lafiya ka tsira amma in ba haka ba wallahi zaka hadda matsala shi fa annabi tun kafin yazo annabawa akai ta ba su labarin yana tafi mun gano wannan da kyau ko waja'a bi ayatin mahad kullu qalatin annabi ya zo da ayoyin da suka shafe duk wata magana taqaddama hadhikiru madaddaharu yuqra yace tun kafin zamani katuka tufa masu yawa an ta ambatan yana tafi yana tafi yana tafi yana tafi. kuma ya taho ɗin aka ga iya eh ɗin shi ne duk wasu al'ummomi tun daga yahudu da nasara da duk wasu waɗanda suke 'yan dabo-dabo ne sai da dabansu ya nuna masu cewa akwai wani fa yana nan tafi mai siffofi iri kaza da kaza kuma da ya zo suka auna su ga manzan Allah ne amma a yanzu mu da abun yake fili karara a wajenmu wai har a waye gari muna da shakka da tambaba sai a ce ga hadisi ya inganta daga annabi wai wani yana kallon anya Allah ka binciki imaninka kuna gano wannan da kyau ko ka binciki imaninka kana tsammana akwai wani dan adam wanda ya kama da manzon Allah wajen kima wajen daraja wajen komi ballantana har ka iya daidaita maganin shi da maganin annabi jama'a muna ganewa to wannan mu namu manzon kenan faji'ini bi mislihi ka zo mana da irin shi in akwai ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace sun mantalaka wa tarakani sai suka tafi suka barna a wajen yanzu amma manzon Allah operation an dinke waje ya koma yanda yake sai suka tafi sai suka bashi waje shi ya ga abin da ya gani kuma ya ji abin da ya ji salawatu rabbi wa salamuhu fil akhirati wal'ula ala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace wa farriktu sai tsorata farakan shadidan tsoro mai tsanani jama'a tsoro ɗabi'a ce kun gano wannan da ke ku bayan da za mutum ya tsorata tsoro irin na ɗabi'a ya zama abin zargi kuna fahimtar wannan da kyau ko sau da allah ya gini zuciyan ɗan adam da jin tsoro kuma tsoro na ɗabi'a ba shi ne tsoro irin wanda ake ma Allah ba tsoron da ake ma Allah ne bin umarnin shi da nisantan duk abin da ya hana wannan shi ne za a ce kana da tsoron Allah amma a buga wani abu ya tsorata ka ko a fasa wani abu ya firgita ka wannan ɗabi'a ce ya fara hatta ga annabi Musa alaihi salam a lokacin da Allah maɗaukin sarki ce wa ma tilka mini ka ya Musa kai ko me ke ka rike a hannunka na dama nan musa ce hiya asaya sanda ta ce atawakka'u biha nakan dan kafe ta in jingina in na gaji da kiwo wa hushu biha ala ghanami sannan nakan yi amfani da ita ina karbo ganye da yan abubuwa domin yan kananan shi nasu amfana kai wali ya fi ha ma'aribu ukhra akwai wasu ayyukan ma take man da yawa waɗanda ba wannan ba shi na Allah ce alƙiha ya musa yadda ita fa'alƙaha yana yarwa fa'iza hiya hayyatun tas'a sai ga macijiya tana walƙatawa falamma ra'aha ta hatazzu an na hajjan da ya ganda tana walƙatawa kaman babban kumurci walla mudbiran walam akwai ai sai ka ko tsayawa ji karin bayani bai yi ba to ga wannan dabi'a ne kuma lokacin da bokan fir'auna suka jefar da kayan tsafin su Allah ya ce fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa akwai wata rana a garin Madina an ji wani ƙara ce haka manzon Allah ya fita da gudu ya je ya ɗauki. in garman doki a bargan Abu Talatul Ansari kuma dokin nan tsirara ya fita da shi don ko sirri babu don kolin zami babu haka manzan Allah ya je maganin wannan abu mun gano wannan da kyau ko ya dawo ya tadda manyan jarumai an yi curko-curko a kobar gidan shi ya ce kakko tsorata ku koma gida abin tsoron da ya taso mun je mun muku maganin shi mun gano wannan da kyau ko ashe tsoro ɗabi'a ne to ballantana kuma ga yaro a wancan lokacin ya ce sai na tsorata tsoro mai tsanani sun man talaktu ila ummi ya ce haka na rarrafo na komo gida wajen uwata kuna fahimtar wannan da kyau ku ke yanzu an mutu ne ya kice ko kanwanki ko uwarki ta mutu ta bakki da yan kananan yaya amma irin yadda kike nuna masu da zagi da cin mutunci da habaici da zaluntansu da kwaransu har sun fahimci cewa ke ba uwarsu ba ce babu imani a cikin zuciyar riki. annabi ya ce ana wa kafin yatimi ka hatai ni da wanda zai riki maraya wanda ke kula ba maraya annabi ce daga kaga haka haka za mu sauna da shi a gidan aljanna kun fahimci wannan da ke ku da wani dalili ne ko kuke wulakanta maraya ko tsawa an hana ma maraya an hana wulakanta shi an hana nuna mai bambanci domin rike maraya ai alheri ne ko gano wannan da kyau ko akwai alherin da ya cin mashi ne to amma babban abin ta kai ci mutane wannan ba su daukan shi a matsayin ma aikin da ya kamata su kuma wannan yana daga cikin dalilin wahalan ku a rayuwar duniya da ci baya ka rasa yanda zaki wata fa ba ma maraya ba dan da ta haifa take ma mugunta ya girma yana kallon wannan muguwa ce da ta taimake shi sanda yake karamin mai yiwa da ya shallake inda yake yanzu a rayuwa saboda da bata fahimci amfaninta na uwa ba yadda ka san wata uwan kamar akuya haka take ba ta san me take yi ba yau halima a sadiya da haka ta ɗauki annabi ko ta rayu ta girma hatta musulunta a hannun annabi sanda annabi ya zama annabi ta rika zuwa wajen shi har annabi yakan tuɓe a bayan shi shimfiɗa mata ya ce ta zauna sai ce uwa ta ce kaddara ta wulakanta shi sai dai kawai tausayi irin na annabta da musulunci ya sa girmama mata a matsayinta na uwa da gaske a yau sai ka ga yaro ana zargin cewa yake taimaka ma iyayen shi gashi ya girma ya samu abin duniya in ka je ka bincika sai ka ga ya samu kanshi a matsala ne an wulakanta shi an zalunce shi an mai kaza an mai kaza sanda ya kamata ya samu ilimi ba a bashi ba sanda ya kamata a taimaka mai da kaza ba a mai ba har ya taso ya girma ya fahimci wannan a karan kanshi so in ko kuka haife shi in ke kyau kula da shi zuciyan ke ka yi ta shi sa mata ku ji tsoron Allah har mazan ma ku ji tsoron Allah yanzu ne ga wannan abin da yake faruwa ga annabi ya isa kowa ya samu natsuwa ya fahimci cewa in bai yi abin da ya kamace shi ba wallahi sai hadu da matsala Allah ya sa mu dace fa akhbartuha billazi laqitu yace da nazo sai na bata labarin duk abin da na fuskanta fa ashfaqat an yakuna qadilta basabi sai ta tsorata wannan abin da na gaya mata ya faru kuma ga abubuwa ta gani to sai ta tsoraci cewa kada fa ya zama wani abu na cutarwa fa ya faru da ni ta shuru dan mutane ya mutu a ce ta kashe dan al'umma ku gano wannan da kyau ku a zo tana tsoron kara kulla mata jakan tsaba cewa ta kashe dan marayan Allah sai ta tsorata faqalat sai ta ce wa idhuka billah ina addu'a da tsare ka ga Allah kun gano wannan tun kafin fa musulunci kun ji ita halima a sa'adiyya ba mu shirka ba ce in yanzu ne ke haka ya faru yaro yanzu da wannan sace to ya tafi wajen boka a ji malam mai duba a ji wajen wani matsafi ya ba da goro ko laya ya ba shi kambo ko rubutun sha duk waɗannan fa shirme ne gaba ɗayansu shirme ne su masu yi sun san shirme ne malaman da ke kare cewa a yi wallahi sun fi kowa sanin shirme ne amma cin da an mai da harkan ta zama ta siyasa siyasa irin ta kungiyanci siyasa irin ta kaza to su wani suna yi abin da ba daidai ba to amma kuma 'yan jihanmu ne a 'yan hannunmu ne kafan mu ɗaya da su to duk abin da suke za fito da dalilai na gaskiya da na karya sai mun ga mun kara wannan abu mun ce daidai ne wallah malamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah in lawa da kambu da guru da dagumi da kunda da wa duk daidai ne shehi me yasa baka sawa mun gano wannan da kyau ko ai da sai maga kai ma ka daura kaman guda hudu a wuyanka in ka daga annabi ganka madadin agogon gwal muga cewa layu ne da kambu a hannunka kana tube a baya muga cewa kayi damara da wasu guraye duk ba ganin wannan kaga musulmi diya sa abubuwa yadda ka san wani dan nakiya da garma wannan bai kamaci mutum ya zama da haka ba wallah ba gaskiya ba ne inda gaskiya ne manzon Allah da yayi kuma da yayi umarni da ayi wannan bai da mashiga a cikin addini kwata-kwata shirme ne kuna gano wannan sai ta nemo mai tsarin Allah abin da ya faru da Maryam kenan sanda ta ga mala'ika a dokan daji sai ta ce inni a'udhu rahmanin minka in kunta taqiya Allah ta da al'amari zuwa gare shi Ba ta ɗauki al'amarinta ta jingina ma kowa ba kuma da ta dawo annabi zakariya bai ce to to to ai mata wanka da rubutu ba wannan shirme ne ba mu fito mu gaya mu kanmu gaskiya duniya ta ci gaba in kana ganin mutane ba su karatu ba za ka iya gaya masa ƙarere a yanzu to duk littattafan da kake koyewa kana ganin da kai sai kai yanzu an fassara su da turanci da kowane irin yare kuma ba su ya biya ko kwabo ba yana shiga intanet zai sauke su kuma zai gani kana nan kana tunkawon malanta yana nan yana ma kallon uku ahu shi sa malamai ku ji tsoron Allah ku bar gaskiya sai Allah madaukin sarki goyi bayan ku farahalat ba'iran ya yace bayan ta tsoraci abin da ya faru kuma taimawa addu'an neman tsari ai kawai sai ta ɗarab ta haye kan raƙominta. faja'alatni alar rahali ni ma ta daura ni akan siddar raƙumi na zauna kan kurciyar siddi muka sheka wa da khalfi ta hau baya na hatta na ila ummi ba inda muka tsaya tace sai gida wajen uwata mun gano wannan da kyau ko annabi bai ga bambanci tsakanin mahaifiyar da ta haife shi da gogoyen shi ba faqalat sai ta ce daitu amanati wa dimmati amanan da aka ba na kula da ɗannan to na dawo da shi na kiyaye alkawari da muka yi cewa in kiyaye ɗan marayan Allah wa haddastuha billazi laqaitu na ba mahaifiyata labari tsab na irin abubuwan da na fuskanta abubuwan da na gani falam ya zalika sai zama wannan bai tsorata ta mahaifiyata ba kuma abin bai zama mata wani abu ba wai abin mamaki ba sam waƙalar ta ce inni ra'aitu hina kharaja minni yau ai wannan ɗan kin gan shi a lokacin da na haife shi sai na ga wani abu ya fito sanda na haife shi ya ne nuran wani haske ya walkata fal haka a duniya a za'ad minhu kusuru sha dukkan daga nan makka sai ta hango waɗannan gine-gine da gidajen ƙasar sham sai da ya haske baki da Mun gano wannan da kyau ko kama a ce daga nan da hasken ya walkata sai da ta hango duk irinsu ghana irinsu south africa da sauransu gabaɗe sai da ya haske kuna fahimtar wannan da kyau ko ko ina sai ta gani sakamakon hasken manzan allah da ya taho da shi kuma wannan hasken alama ne daga cin alamun da ya nuna cewa sai mazan Allah ya mallaki waɗannan wajeje baki ɗayansu kuma ilai abin da ya faru kenan a zamanin sabon mazan Allah sai da ya zama waɗannan garuruwa kakaɗinsu sun zama ƙarƙashin jagorancin annabi babu wajen da a duniya a lokacin wai yake cin gashin shi, zamanin umar da usman face sai da suka mai da shi ƙarƙashin cin gashin kan musulunci mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to wannan bai firgita ta shi ai abubuwan mamakin da na gani sanadiyar haihuwan shi ai suna da yawa to bayan dawa da shi babu dadewa shikenan sai mahaifiyar manzon Allah ta rasu halimatu sa'adiyya ta ce zuwa da wannan ɗa annabi lokacin yana jariri tana shayar da shi ran da ya isa gidan a ranar ta fara ganin abubuwan ban mamaki a ranar ba sai gobe ko jibi ko lokaci ba a lokacin gaba ɗayan dabbobinsu Raman muso koma suna cin abinci a koshi abin da ya kamata su ba dabba ya ci ya koshi na yau sai kwana uku yana cin wannan abin yana koshi ramammu ka yi kiba waɗanda hantsansu ya lankwabe hantsa ya cika na amfani babban bijimi da za a matsi nono a cikin hantsanta a ce lita ɗaya sai a matsi lita goma kuma hantsan na nan haɗin ma ya sha ya koshe bari Abinda suke samu na amfanin gona a shekara in buhu goma ne so kuma suna samu wajen buhu ɗari abubuwan kuɗin shiga ya rika zuwa musu sakamakon albarkan da manzan allah ya zo da shi gidan shi sa mutumin da ke rike da sunnan annabi gam wajen koyanta da koyar da ita kiyaye ta da aiki da ita za ga Allah madaukin sarki na saukan mai da alkhairi ko ta ko'ina mun gano wannan da kyau ko zai samu barakatin mena sama albarkoki iri-iri daga sama amma idan ka ga abubuwa sun maka kiki-kiki ka duba gaba ka duba baya ka kai goro ka kai mai kayi-kayi abubuwa ya ki ci ya ki cinyewa kuma ka binciki kanka kana nan kana musunnar manzon Allah zagon ƙasa wallahi sai ka hadu da ma'ishatan banka dan aka ce wa man arda an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka mun bayyance wannan da kyau ku. shi yasa ruku da sunna alheri ne arziki ke zuwa fada da sunna rushe sunna bala'i ne musiba ke zuwa ma mutum ina fatan kun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan hadisi kyakkyawa ne a wuradahu al fi majma'i zawaid al-imam al ya kawo shi a majma'u zawaid mujalladi na takwas lamba na 222 wa qala rawahu ahmad wa tabarani wa isnad ahmad ya ce isnadin ahmad isnadi ne kyakkyawa walahu shahidun kathira ha hadisi anas radiyallahu anhu akwai wanda zai kara mai karfi a ruwayan anas Allah ya kara mashi yadda akhrajahu muslim fi kitab iman al-imam muslim ya fitar da shi a kitab iman باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات ƙarƙashin babin da ke bayani akan tafiyan dare da aka yi da annabi ya je aka farlanta mai salloli kun abin mamaki a lokacin da za a isra'i da annabi har sai da ƙarin yi mashi operation aka zuba ilimi aka ƙara zuba hikima an shirya annabi ne fa da yanayin da zai iya ganin mala'ika ido da ido iya ɗaukan wahayi kai tsaye saboda wahayi nauyi ke gare shi inna ke alaika kawulan tsakila ya kawo na hadisi a juz'i na biyu lamba na 259 a shafi na 145 da shafi na 148 wa amr fi musnadihi haka al ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul musnad a mujalladi na uku shafi na 121 da shafi na 149 da shafi na 288 Allah madaukin sarki ya sa mu dace مالك أخبرنا عبد الله بن إمران حدثنا أبو داود حدثنا جابر جعفر بن عثمان القرشي an usmana bin Urwata bin Zubair an abihi an abi dharr al-Ghifari qala qultu ya Rasulullah kaifa annaka nabiyyun yace ya manzan Allah ta yaya ka gane cewa kai annabi ne yanzu wannan yana nuna mana saukin hali na manzan Allah da irin yadda ya ja sahabbai a jika da yadda ya saka musu fuska da yadda bai nuna masu isa da tunƙaho ba har da iko da daman yin irin waɗannan tambayoyi mun gano wannan da kyau ko amma kai duk ka tutun kuɗi mutane kai magana ba a gane ba ba a da daman yi ma tambaya kuma kai Allah bai sa kawai bai aiko ka ba wannan ba daidai ba ne a matsayinka ne mai mulki a matsayinka na malami a matsayinka na uba a matsayinka na koma waye duk waɗanda ke karkashin ka ka koyi yadda ake gudanar da mutane daga annabi ya zo na tambayan annabi ya ka gane cewa kai annabi ne kun gano wannan da kyau ko ta ya ka fahimci wannan to shi ne sai yake cewa hatta kanta har kan su ka samu yaƙinin cewa kai annabi ne faƙala ce ya abadar ya kai abu zarri a ni malaka ne ya ce ka sani wasu mala'iku biyu ne suka zo man wa ana bi ta ha'i makka ya ce ina wani kwari ko wani yanki ko wata karkara daga cikin karkarun garin makka fawaka a ma alal ardi ɗaya daga ciki ya sauka a kan ƙasa wakanal akharu baina sama'i wal ard sai ɗaya daga ciki ya zamanto ya tsaya tsakanin sama da ƙasa kun gano wannan da kyau ku ɗaya ya sauka ƙasa cip ɗaya kuma sai ya tsaya tsakanin sama da ƙasa daga wannan labari da turawa suka karanta sai suka helicopter wanda zai iya tsayawa cak shi bai tsaya ba shi bai sauka ba da kuma nassoshin alkur'ani da suke magana kan tsuntsu wanda in yi firfirwa sai koma ya kalli ya tsaya duk in ka ji abu a cikin alkur'ani ko hadisi ko ana nuna maka za ka iya yin shi ne domin allah madaukin sarki ya yi makan shi kirari da cewa allamal insana malam ya alam allah ke sanar da dan adam abin da bai sani ba ina fatan muna fahimtar wannan da kyau Allah ya sa mu dace ne sai yake cewa kana al-akharu bayna as-sama'i wal ardi fa qala ahaduhuma li sahibihi to sai ɗaya daga ciki sai ya kalli ɗayan ya ce a huwa huwa shi din ne muke nema qala na'am sai ɗayan ya ce eh ne. qala sai ce fazinuhu bi rajulin auna shi da mutum ɗaya cikin mutanen shi fawazintu bihi fawazantuhu sai aka auna ni da shi wannan mutumi guda annabi ce sai na rinjaye shi wajen komi sun makala sannan sai ce fazinhu bi asharatin auna shi da mutum goma fawazintu bihim farajahatuhum ya ce aka auna ni da su duk sai na rinjaye su sun makala sannan sai ce zinhu bi mi'atin auna shi da mutum ɗari fawazuntu bihim farajihatuhum ya ce aka auna ni da su sai na rinjaye su sun maƙala sannan sai ce zunhu bi alfin auna shi da mutum dubu fawazuntu bihim aka gwada na sikeli tare da su farajihatuhum annabi ya ce sai na rinjaye su ka anni anzur ilaihim yantathiruna alayya min khiffatil mizan ya ce su ne can sama na kamar za su rikito a kaina saboda ma'aunin nasu bai nauyi ba na rinjaye su na fi su komi kala faƙala a haduhu mali sahibihi sai waɗannan matafiya da suka zo suke wancan aiki da wannan aune-aune sai ɗaya ya ce ma ɗaya lawazinta hobi ummatihi larajaha da za ka auna shi ka gwada shi da al'umman shi kakam da yarin jaye su gaba ɗayansu ba wanda zai cin mashi kun gano wannan da kyau ko shi yasa annabi ya ɗarma kowa ba wanda ya cin mashi ina fatan mun gano wannan da kyau ai shi annabi a rafa Allahul wara baiwa ne allah madaukin sarki yayi yi ma al'umma baki ɗaya huwa musnatun sai ya zama indararan alheri kuna fahimtar wannan da kyau ko allah ya shiryar da wannan hadisi mala ya ce kyakkyawa ne a wadda ulhaithani al'imam ulhaithani ya kawo shi fi majami'ar zawa'id a mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da biyar wa kala rawahul bazzar wa fihi ja'far bin abdullahi bin usman bin kabirin wa thakahu abu hatimin razi abu hatimin razi ya ce mutumin kirki ne wa ibn hibban da ibn hibban wa takallama fihi al-uqayli al-imam uqayli ya dan magana magana akan shi wa baqiyatu rijalihi thiqatu rijal sahih duk lokacin da mai ruwa ya zo aka wabbaka shi wasu kuma aka ce kattu kulli mafihi to za a duba maganan da suka yi jarhu ne in e to sai a duba jarhu ne mufassar an fassara laifin da ake zargin shi da shi an ce yana yin kaza in ba haka ba a ce kawai sun raunata shi ne ba su ambacin menene na illa tattare da shi ba sai aka samu su amintattu sun ce mutumin kirki ne to anan za a gabatar da adalantar wanda aka yi mishi akan wancan ɗin amma in ya zama jarhun mufassar an fassara to wannan sai a gabatar da aljarhu muqaddamun ala ta'dil wannan malaman wannan fannin sun yi bayani sosai a wajen fagen Allah ya sa mu dace مالك أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسحر حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال kana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yunadihim annabi ya kasance na kiran mutane yana cewa ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdatun ya ku mutane ku zo ni fa jin kai ne rahama ce na Allah wanda Allah madaukin sarki ya ma al'umman duniya baiwa da ni kenan manzon Allah alherin duniya da lahira ne Allah duk wanda yake son shirya ya kama annabi bayan ka shiri duk mutum da ke son ya zauna lafiya duniya da lahira Allah ya kama annabi duk mutumin da yake son ya sallama da talauci da tsoro da wahala da rashin lafiya da damuwa wallahi kama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam addinin da zaka yi kasance annabi ne ya zo da shi mun gano wannan duk abin da zaka yi zama na annabi ne da ya inganta wallahi in baka nisanci bid'a da shirka kafirci da saban Allah fasikanci da miyagun ɗabi'u miyagun al'adu da son zuciya ba ba za ka taɓa zaman lafiya duniya da lahira ba duk abin da ya taso ka ce kai nuna man na manzan Allah in ka kama na manzan Allah ka rabu da na kowa mun ga wannan da kyau ko abin da annabi yake nufi da wannan shine ma'ana illa zuwar rahmatin lil alamin ni ba wani bane da Allah madaukin sarki ya aiko sai dai kasantuwa na jin kai ne ga dukkanin talittu na Allah ba wa mutane ba hatta tsuntsaye hatta kwari hatta kowa za mu zo za mu karanta za ku ci wallahi sun cin moriyan wannan rahamaniya ta annabi kuma wannan rahama wannan jin kai da na zama a hada Allahu ilaihim Allah ne ya ma duniya baiwa da ni faman qabila hidayatahu duk wanda ya karbi hadiyatahu wannan kyauta da Allah madaukin sarki ya mai aflaha wa naja wannan ya rabota kuma ya tsira wa man aba duk wanda ya sha kulatin bangaro ya juya ya fimfiris ya watsi da wannan abu khaba wannan ya taɓe wa hasara kuma yayi hasara wa zalika ba don komai ba annahu sai dan kasantuwan shi annabi shine alwasifa li kulli faidin shine dan tsaka tsakiya na kowane irin alkhairin duniya da lahira mun gano wannan da kyau ko faman khalafa duk wanda ya saba ma annabi cikin duk abin da ya zo da shi mun gano wannan da kyau ko to wannan ya ja ma kanshi bala'i da musiba shi a karan kanshi ina fatan mun gano wannan da kyau kar ya zargi kowa sai kanshi domin shi zai ja ma kanshi fitina da bala'in da ba za ta kare mashi ba mun gano wannan da kyau ko hatta kafirai ba sun ci moriyan zuwa annabi domin kashe su da aka yi a badar da uhuru da sauran fagage da aka shata fanya da su ai an taimake su ne domin idan allah ya kaddari shekara goma zai a duniya to kuma sai zama kaddaran ta zama mu'allaka sai a kashe shi a shekara na takwas a bisa kaddara mu'allaka da kaddara mubrama wanda za mu zo mu tattauna kansu to kaga azaban shekara takwas zai sha na kafirci madadin da an ɗaga mai kafa ya ƙara shekara biyu zai sha ne azaban shekara goma a shekafiri ma ya ci moriyar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kuna fahimtar wannan shi sa mu musulmi mu ya fi cancanta da kamata mu rungumi wannan shiriya da annabi ya zo da ita don mu ci moriyanta duniya da lahira allah madaukin sarki ka sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-hakim fi mustadrak al hakim ya tada shi a cikin al-mustadrak na farko a lamban shafi na talatin da biyar 35 haza هذا حديث صحيح على ya ce wannan hadisi ingantacce ne a bisa shart din bukhari da muslim faqad ihtajja jami'an bimalik malik ibn sa'id wa tafarrudu min as-sikat al-mabisikatin maqbul wa qala zahabi ihtajja jami'an dukkanin sun kafa hujja su al bukhari da muslim da malik dan sa'id kasantuwan shi kadai ya ruwaito wannan hadisin saboda amintace ni wannan wata magana ne da malaman hadisi suke wa qala zahabi ala shartihima ya ce a ai wannan hadisi ma ya cika a bisa shaɗin buhari da muslim wata farrada tika makabula mala ya ce idan mai ruwaya ya zo da wani ƙarin bayani kuma ya zama amintacce ne ana karba sai zama ziyarata sika kenan mala ya ce a hulbai bayhaqi fi shabul iman الإمام البيهقي ya أن الرواية شعب الإيمان موصولا من حديث أبي هريرة رضي الله anhu. a jiz'i na biyu shafi na 164 a lamba hadisi na 1446 wa auradahu at-tibrizi fi mishkatil masabih al-imam at-tibrizi ya kawo wannan ruwaya a cikin mishkatil masabih a mujalladi na uku lamban shafi na 1615 hadisi na 5800 وقال الألباني فضيلة muhaddis المحدث الألباني يتي sahihun. wannan hadisi ingantacce ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kun waɗannan bayanai da malam ya biye tattaro ya kawo mana suna daga cikin bayanan da ke tabbatar mana da cewa manzan Allah manzan Allah ne tun lokacin yana karami aka yi mai ishara da shimfiɗa da sharan fage sha watan wata rana akwai wani sha'ani babba da zai faru to amma ko bai fara annabta yana yaro ba don kar wani ya fahimci cewa to ashe tun yana yaro yake annaba a sai dai shekara arba'in shi yasa ma Allah madaukin sarki ya umarce mu mai koyi da shi ne a lokacin da ya zama annabi ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjun laha wal yawmal akhir wa zakara Allah kathiran kuna fahimtar wannan da kyau za ku koyi da shi ne a lokacin da ya zama annabi amma kun samu mamaki shi kuma annabi tun da ya taso bai taba wani halin banza ba ba wata ɗabi'a mummuna da ya taba cewa shi yayi shi sa kafiran maka duk da suka zarge shi ba su taba zargin shi da ƙarya ko saba alkawari ko cin amana ko ɗabi'a na bin 'yan mata ko bin samari ko sace-sace da ɗauke-ɗauke ko tsiwa da rashin kunya ko sara da suka ko wani abin da ya kama da wannan ba a taɓa ma annabi kallon banza da suka irin wannan to kai da kake da wannan ɗabi'ar ke da kike da wannan ɗabi'ar tsakaninki da Allah ba za ki koya daga annabi ki watsar da duk wata ɗabi'a ki zama mai kyakkyawan ɗabi'a irin na manzon Allah ba mun gano wannan da kyau ko shi yasa Allah da kanshi ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kana kan wata ɗabi'a babba shi yasa kafiran maka da suka tashi suka ga alkur'ani sai suka ce wai ai wannan alkur'ani safiyar alawwalin na fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila wane ne wane ne suka ta kage kage yu'allimuhu basharun ai wani mutum ne ke biya mai alkur'ani wane ne mutu wane ne Allah ci mm, mm. wannan lisanin arabi wannan tsaba gyaran yaren larabci ne amma lissanin ladhi yulhiduna ilaihi a ajami shi ko wanda ma suke ishara akai bobawa ne ba fa yasa jama'a ya ishe mu dai mu dauki dabi'a kyakkyawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za mu saurara anan sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum kware masu da'a ga iyayensu